الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تسنى بسنتهم إلى يوم الدين وبعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم darasinmu na wannan yini mai za mu tashi ne a kan farkon tarihin wannan ɗaya daga cikin sabai wanda ma'aiki yake ji da su gaya kuma yake alhini da irin abubuwan da suke yi a matsayinsu na 'yan uwan juna tare sahabai kamar da muka fara a farkon darasinmu al'umma ce guda kuma 'yan kaɗan amma imanin su ya cika inda baka yi tsammani ba tarbiyyar su iri ɗaya ce malamin su guda ne irin abubuwan da suke yi ɗaya ne kana iya gane haka daga abin da ke faruwa a tsakaninsu umar zan Allah ta'ala ya rahamshe shi wata rana ya ɗebi kuɗi ya ce a ji a kai ma abu da. ikirarar ce kai mai wannan dinari ɗari hudu in ka kai mai to ka ɗan jinkirta a gidan ka ga ya zai da su da ya kai mai sai ya ga sai ya nemo tsumma yaga ya kulla bakwai ya ce kai ma wancan ya kulla goma ya ce kai ma wancan haka abin da so kare ba abin da ya rage sai ya koma ya ba umar labarin kada abin da gani kafin ya koma ya shirya wasu irin wa'in nan ya ce ɗauki wannan tafi gidan mu'azu bin jabal shi ma kai mai wannan ka ce na shi da ya kai mai sai ya ɗiba sai ya kai ma wannan ya ɗiba ya ba wannan ya ɗiba ya ba wannan can ƙarshe sai mata shi ta leko ta ce a kai ba ka san gidan nan ba komai abinda za mu ci na wahala amma dukka ka rabarwa baka tana da mu ba sai ce amma kisan na fara ya baka zo ki magana ba alaiki bima bakiya duba abin da ya rage in kin samu to in baka samu ba shi kenan ta ne ka kan saura dina biyu ya rage a cikin ɗari hudu ko dubu ɗari hudu da ya sake dawowa sai ya gaya ma umar ran ka tsafi ga abin da shi ma ya yi haka ba mutum aka yi ba ba shawara suka yi ba sai umar ran ka tsafi ya ce ai humar ikhwa ai yan uwa ne a irin wannan yanayin yan uwa suke alabiya irin wannan yan uwa suke taimako irin wannan al'umma ta yau da gobe da muke rayuwa a yau ta fi waccan al'ummar bukatuwa zuwa da taimakon ku da lokaci al'umma na bukatar taimako na lokaci mana ku ba da lokacin da Allah ya yi muku dama da shi don wasu al'umma su amfana nan da ba nan sai su maye gurbinku karka taimaka ma dan adam da kwaɗayin jira kai ma sai ya saka maka a'a a kai ka tafi gaba kyale shi idan kai da ka bar shi wata rana zai amfani waninka wanda sakamakon wannan shi kuma zai amfani al'umma idan kullum kan yi wannan matsayin mukaddima akwai mu ta bude mu yi aiki da zai amfani mu. kar taimakon ya tsaya kaɗai a kanmu idan muka ce gobe ka je kiyama aka tambaye ka ma za ka damta da dinin la mai kai ma addinin Allah ya kire alhali muna buƙatar gudunmuwa da rayuwa ka ba da ranka dan addinin ya zaura muna buƙatar gudunmuwa da dukiya ka ba dukiya don addinin ya samu mataka ya sama muna buƙatar gudunmuwa da lokaci ka ba da lokacinka don al'umma su amfana damar da Allah ya baka idan baka yi aiki da ita ba gobe ba za ka bar kowa gado ba mu ɗauka kai ne shugaban sharar titi a hanya kai ne shugaban kwashe gidan kwashe kashi kun san da kowa san 870 72 34 duk ana kwashe kashi a ungoyin turawa ko don nan wani ungoyin turawa kun kore su ne kun kwace yanzu sun yi jiniya sun kore su ko ba amma nan da turawa ne a da'ai ko ba gaba ne yauwa sakamakon haka misali inda na fi kamar ungo doki inda na primary school akwai ɗakunan da aka ware ana kashi ƙarƙashin drum ne ko garwa ake tsawa idan kai kashi sai ya kwana cikin garwa to inda ne yayi akwai wanda ke ɗiba aiki na gwamnati aikin da suke yi ba su yanzu ake amma su su matse ba kashi ba a yi ma abin gyara ba da za a je da mota yau a tsotsin shi a je a zuba da wa'incan da nan da iri ɗaya ne kai wa'innan sun fi wa'incan bindanci wa'incan da ka suke jawo garo kashin su ɗauka su ɗaura su kai ta bayan su zubar zo su aje su ji kuɗin yau ya zuci na yanzu kuwa ciwo ake sawa a kone shi a ji a sun ci kudin wannan yini kuna ganewa to a ce kai da shugaban ce mutane. sai ki tunani talakawa nawa ka taimaka da damar da Allah ya baka suka samu aikin kwashe kashi kowa inda Allah ya kai shi shi ake tambaye shi gobe kiyama su al'umma mu yau tana buƙatar gudunmuwa irin wannan tana buƙatar taimako irin wannan al'umma ce mareniya kuma wa'inda ba mu ba su bi mu da ba Iza qur'ani a wuri daya diyawansa diyawa tsarinsa wuri daya ce mu goyi da su Allah ta'ala ya ce ku dauke imani ku yi koyi da makiyana wannan wani alaƙa ne mai muhimmanci ya ce wani zina kamar babu auliya ba'd illa tafa'aluhu hu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir wa'inda suka yi imani wa'inda suka kafirce ma Allah tashin su majalisun al'amarin tashi ne suna son juna idan ba ku yi irin abin da suke yi ba wani ba Allah ke maka idan ba ka yi irin abin suke ba to ubangiji arzikan ya murmuke sura wani kai ba ka murmuke ka tura ran da baka da murmuke ya karfi ba yi zai ba ya ce Allahu akbar ba ko ba ka bari. yauwa to ai suka san turo ƴaƴansu kai ma tura to ai suka ji kaza kai ma yi ku so junan ku gaya kar ku yarda wani ya ruda ku ya ce ai ba haka bane in ku yi hakan sabanin abin da na ku yi barna za ta bai ku a bayan kasa fitina za ta ita ko fitina ko na'ima ce fitina suna ne jami'i saboda fitratun na kira ce ko bai na iya shiga ciki ko a hana ka bacci a garinku, kana gani ana yau a ce ba a yi da kai ko ka zo saya a ce ba a saida maka ka biyo na ya ce kuma da shi gefe da kuma da kai ake ka ake majiriya ka shigo gari ka za a ce fata ku da shi duk komai na iya faruwa a hana ka bacci a gida ko ai ba daurin talala kana ji kana gani a hana ka sallar juma'a a wani gari wannan kaɗan kenan kuma barna za su yi yawa saboda kun ƙi abin da suka yi To saɓin yan uwan juna ne duk wanda ka iske tarbiyyar shi kenan san yan uwan shi da yin abin da aka ce sauƙi gare su tsakanin juna rahamar su sabai bai kowa har qur'ani sai da ya gaisu ya ce muhammadu rasulullah والذين معه a على الكفار sai ci ruha ma Tsakanin tsakaninsu yan uwan juna ne kowa so yake a ce wani ya fi shi kowa yana so a ce gara kai da ni saboda ne bai yadda a ce shi ne ba ba a'a wanda shi ake ce mai isar isar dan uwan karamci ne abin da ake ce ma jus karamci shi ne ka taimaka ma wanda ya kai da karfi da kai da shi ku zama kusan daya amma isa ka ba shi abin da ka da kwaɗayinsa ka ba shi ka ce shi yi. ma'ana ka ɗora shi a kanka ka fifita shi shi ake ce mai isa akwai mutumin da ake mai lakabi da suna amirin mu'minin fil hadith sarkin mu'minai ne a cikin hadisi Muhammad bin Mubarak ana mai lakabi da suna Ibn Mubarak wata rana yana karatu ko ɗalibinsa yana karatu a jami'ar Dimashq babban masallacin Siriya yana karatu haka sai malam ya shigo bisa ɗabi'a ta ɗalibin ilimi idan har yana karatu ya ga malamin shi yaro to ba zai iya karatu ba sai ga to me zai iya faɗi ga malam azabari shi sa sunna ta malikiya idan limami na hudu ba juma'a manyan manyan malaman da ke zaun gaba ta su kalle shi haka domin idan malam tukur zai hudu ba juma'a ka samo manyan manyan malaman shi da ya karatu a gabansu a madina sauran da ba su mutu ba sai zauna su sau a sau gaba suna kallon malam tukur haka to sai ya tangarda saboda me zai ga duk abin da yake wa'ina ne shekunan sa su so koyi da shi yanzu ne zai iya yi sai ka ji yana yi na ta ta a ciki kaga nan kuɗin yanzu kuwa dunnan sai zai musa wala mishi ko ba gaba ne to sai mutum ya haka da kai shi in ka shi ƙasa ma'ana bai ɗaya kai ya gaba kai mai hudu ba sai ka ɗauka maka gidi yake don ku yana jin ka ka san ido wani abu ne mai tashi saboda ka dai shigo ɗalibin bai gan shi ba ibn mubarak sai ya samu zawiyar masallaci sai ya raka biyu sai ya waje sauri sai ɗaya daga cikin ɗalibai ce kai alaƙa ta bala salamu alaikum ta baya me ya ce ibn mubarak da kala lawa kharaj malam ta shigo ya sallah kuma ya fita ya ce yana ina ya ce ya ina sai baka kamar shi ma ya wuce ibi sai ma ya kashi ko kuma baka ce ku yarba ya ce in jahila maka da kuma wurinka ta bi ka je ka yi abin da aka ce ma kai ya ce mala ka yi haƙuri don Allah ka gaya mun kalma daya da za ta amfani ne ɗalibai baki daya sai malam ya ce mishi shiru sai ce mishi idan gari ya waye Allah ta'ala ya huto da kai ɗauki duk wanda idan ka ya faɗa a kai shi dauki ya fi ka alkhairi a wajen Allah kar ka ɗauka a'a kai ka fi shi ɗauki shi ne a alaminka wa aqbalu wa aqrabu ilayka alaminka rabbi sikir kullum ka ɗauka cewa na fi wancan wataƙila in gari waye ba wanda za ka ba gari ma ka ce sabu ta dawo wataƙila in ka zo waje wanda za ka ba da gari maki in gari ma wataƙila in ka wani direban gari ina jiran ka gobe mota za ku tafi ofis wataƙila yarinya ce mai muka aiki a gida ta zo gari ya waye dan ba ta kwana gidanka wataƙila mai maka wanki ne duk wanda ka gani ai hisabin hakan ba wurin ka yake ba wurin Allah yake batun wani ya fi wani level a wurin Allah yake ba wurin ka yake ba ba za ka ɗauka yanzu ina O14 da operation ka ce direba da ke o ya bi ni al-mikiyar bi taɓa abin kallo tsoron Allah yake ba kyawun jiki ba girma ba ba labul kuma na albashi ba yace ka dauka ya fika idan ka dauka ya fika na girma shi bawan Allah ne ba bawan ka bane abin da ya rashi da shi ne Allah ne ya sanya shi ya sa abin da ka kashin hannunka in za mu yi haka mu fi duka mu dan uwa masoya juna masu taimaka ma juna idan wancan bangare ya kuskure wannan bangaren ya gyara mishi idan wancan ya fadi bangaren da ya dago ya sama idan wannan ya kifa wannan bangaren ya dago shi sai mu zama al'umma mutakamila al'umma mai ƙarfi guda al'umma bangon da bai saruwa. al'umma da maki ke tsoro al'umma da ke da kalma ɗaya al'umma in ta ce a eh, eh, ɗin ne in ta ce a a ne duran da maki ya samu damar ratso ku tsakiya ya ware wa'innan ya tura kan ya turo wa'innan ya mai da ku ƙwallo to ya ga nasara a gare kuma ya gaba da ku wallahi ya gama da ku ko ku gane ko ku gane ba don abin da ke tafi nan a kawunan kullum abin kura ce ke warwarewa nutsuwan mu a da ya zo mu kai ta dama kamewar mu ta yanzu ba ta kai ta dama son junan mu ne yanzu bai kai da dama iya ɗaukar ɗawainiyar makwabci ko da bai nan yanzu ba a yi dan makwabci in ya zo kana ci kana ci zai tsirka a shara waje ba dama ka fito ka ce mashi ita ya ne ba ka aiki mai tsoron Allah kai ma kana tsoron idan ka ce mai uban bai wuce ka sa mai ido ina ruwan ka da yi ya mai da wannan kamar sunan aiki. yanzu abin da iyayen mu suke ba mai son junan mu iyaye mu abokan iyayen mu ba su da kewa a wurin mu son tunanin dan uwa bai da shi a cika mai rumbun sa yanzu ba a yi kaga ba ma yanzu na wancan abin da Qur'ani ya ce illa tafa'aluhu idan ba ku yi ba barna ku ta bai da yau to wannan ce ta ba ma yau Allah nake roƙo ta da ke mu ba mu ikon cewa sahabin mu ne yau shine Ali ibn Hatim Ta'i wannan sahabi bawan Allah Umar san kaba ya buga mai take ina cewa an ta amanta iska kafaru kai ne wanda kai imani bayan ƴan uwanka sun kafirce ma Allah wa rabta iz ankaru kai ne ka sani bayan sun yi inkari ofita iz gadaru kai ne ka cika alkawari bayan sun ci amanar Allah wa akabalta id adban kai ne ka taho bayan sun ci jure baya wannan kuma dan ka tsabu ne ke mai take a haka fi da safi'a min hijra dar al-islami malik min muluk al-arab ba'd furin ba da بعد إعراضه وسد وأعطى الطاعة لرسول الله صلى a عليه da بعد إمائه الشيكارة تتلو باين هجرة ونباوة الله sarki daga cikin salakun larabawa ya kaskantar da kai ya miƙa wuya zuwa Islam. islama dana kada ya yadda ya miƙa wuya ga wannan addinin Allah malikun ne min mulukin arabi shugaba sarki ne daga cikin sarakun larabawa ba da nufuri bayan da ya kau da kai da mai imani ba da irami wasaddi ya juya jikinsa ya miƙa zuwa ga imani bayan da ya kau da kai ya toshe kofar ganin Allah ta'ala da ya mai aiki wa da ta'atu rasulillah sallallahu alaihi wasallama ba da ibrahim ya miƙa gudunmawarsa da goyon bayansa zuwa ga annabin Allah sallallahu alaihi wasallam bayan da makiyinsa ne kuma yana kyamarsa waye wannan zalikum huwa adi min hatim ta'i alladhi yudrabu al-masal bi judi abihi wannan shine hatim bin abi ma'ana bire ai adi bin hatim wanda ake buga misali da kwarji da karamci da mahaifinsa a duniya dole mutum ya kyauta mai yalwa mai son yayi kaza ga wani bayan baban shi ke bi a cikin ɗaiɗaikun mutane baban shi ya yi zara ma'aikin zama salama shi ne ake cewa yana yin kyauta kyautar da bai tsoron talauci a bayanta har ake cewa huwa adun na sinar ya fi kowa karamci a duniya ko huwa ajwadu min rihin mursala ma'aiki ya fi iska da ke tuwa kulkul kowa ya shata a duniya wannan Allah bi da karamci idan karamci ya zo ga dan adam duk wanda ya ga shi karimi ne za ka same shi kuma jarumi ne duk wanda ya ga jarumi ne a rayuwa to karimi ne hakan na iya gano muku gano tarihin da muka wuce a shekarar jiya shekarar jiya satin da ya wuce da kiɗan mai zai da khairi kun ga jarumi ne amma kuma karime ne babban Allah jarumi ne tun da guguwar da ke tasowa da don faro gari ta musiba shi kadai ke fita ya gaba da ita kuma karime ne to duk inda ka iska al'umma mutum karime ne zai zama jarumi in ka zama jarumi ba karime ba to jarumtar fakwa in ka zama jarumi ba karam bai da karamci to bai da kewancin abin da gaba zai tsaya yasa kullum muke roƙon Allah ya ba jarumta da tirjiya da dagewa da haƙuri da dauriya da ɗaukar ɗawainiyar al'umma akan tafarkin Allah idan ubangijin ka ya baka wannan to ka ci nasara sai kuma ka nemi sauran sai ka wani ta'abi ri'azata an abihi a الضائي عليها وفرضت له الربع في غناء في غنائمها وأسلمت إليه القيادة بابا غابي بابا أبي يا رسول أبي يا قاجي دولة جماهيرها يا قاجي شو قبا تبع مانسا كبير الصباي سكتولا شأكل أكلسو وفرض له الربع في غنائمها suka sanya dukiyar ƙasa da suka samu lokacin babansa aka raba hudu aka ba shi ɗaya da hudu duk na shi ne wa aslamat ilayhi qiyada suka ɗauko jagorancin mulki suka ce rike wallan masana a rasul karim bi da'awatul huda wal haq a lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana kalmar sada ay a'lana wa jahara biha lokacin da ma'aiki ya bayyana kiransa kiran ma'aiki ya fara bayyana cikin mutane yana kira kan gaskiya wa darat arab hayyan ba da hanyar larabawa gari zuwa gari suka ta bulbulowa suna towa tari ko taro na farin dango suna shiga addini wa'ina so unguwa bayan unguwa hai unguwa unguwa bayan unguwa idan wasu kai imani sai wa'ina masu imani رأى أبي في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم سعامة توشك أن تقضي على زعامته sai abi bin hatim tun yana kallo a hankali a hankali yau sai a ce wa'ancin sun yi imani wa'ancin sun fuske sun yi imani wa'ancin sun yi imani abin ce yana ganin ba kwana kaɗan shi ma birki zai mari daga ta gaskiya ba a jiran wani akanta alqur'ani ce mana yake wasa'ilu ila magfirati min rabbikum wani bawon Allah sahabi ana ce mai umair bin hanna al-ansari da aka je filin badar manzon Allah ya hangi yawan kafirai su dubu ya hangi yawan musulmai ɗalibansa ɗari uku da gomiya ya tsaya sai kama addu'a domin kaga a hankali irin na mutane mutum ɗari uku ba sa tsayawa su ce mutum dubu ku tuwo a'a sun fi ƙarfinsu saboda haka za a yanzu ya tsaya ya hannu yana gaya ma Allah ya Allah ta'ala idan ka bari aka hallaka wa'annan mutane lan tu'bar fil ba za a tsara bauta maka ba a bayan ba dan babu kuwa masu imanin sun hari ya Allah alƙawarin da kai mun da nasara Allah kawo shi ya Allah kawo shi yana addu'a ido ya yi ja rigar shi da za a bayarsa tana faduwa baka na wa ya ɗora mai ya ce ala ranar ka ya rasulullah ba Allah ka yi haƙuri ubangijin ka ya amsa Allah ya amsa ka yi haƙuri Allah ya amsa don ana so idan kana addu'a ka rinka yi hayi kada ka yi wasa farka cikin dare ka yi alwala ka yi sallah kan wata bukatarka to daga hannu ga Allah ya Allah kana ka ban da aikin ubangiji Allah ka ba ni iyali aikin da nake ba shi yau ya Allah kana gani ban banda yake yi ubangiji ka taimake ni ya Allah kana ni tun dai kana wai hawa ne ko ba kamar hauka alika ji idan mata gare ka amai tana mace ta farka ta gani kayi kuka saboda ne mafita a wajen Allah ba a wajen mutum ba sai ce lafiya malaki haka yanzu lafiya wannan mutumin ki haka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to idan mace karimiya mai sirrin ya kamata ita ma ta kama kuka ta san miji ba kuka a banza don ta ji da yake bari, idan ba mace mai neman kaso a dukiyarka ba mu da kuka sai dai in ka gama sai mata baya lafiya kake kuka ka ce wallahi na yi wa Allah zulubi ne kwana bakwai mai sallar jami'a ba sai nake neman yafiyarsa laifin ne na ubangiji Allah daga abun kafa ya biya mu sai kuma duk wani abin da yake kamar kana kuka sallah sai kawai baka ba guda bakwai dan ita a wurin ta laifin ka bai kai a ce kai kuka ba kai kuka san matsayin abin da kai asara ko ba ka bane kai asara kwana bakwai baka sallar jami'i ba ai asara ta yawa ya abin da ya kuka ma ai za saboda haka ya sai na sai Allah ya ce mai ɗebi ƙasa rere da hannunka yashi watsa wajen kafirai ya ba ya watsa don bin umarnin Allah duk wanda ke wurin nan mutum da mu babu wanda irin sa bai rikici bai kama liki liki haka sai Qur'an ya ce wa mara mai ta idan mai ta walakin na harama ai lokacin da muka ce ka diba ka diba ai ba jiyo ba na naka bane ai Allah ne ya yi da kansa ashe shi yasa idan ubangiji shi zai ba ku taimako ba cewa ya tsaye da gudunmawa ba zamanin annabi a'a ta نصرة الله تعالى على عباده مستمرة إلى قيام الساعة taimakon Allah akan baye shi a kowane hali kuka shiga abu ne mai gudana hazan da za a wura kahon mutuwa kowa ya mace amma da sharadi ku cika ma Allah alƙawarinsa da sharadi ku cika ma aiki alƙawarinsa idan kun yi haka abu samu kan da yake bukata amma idan kun ce kuma su wayo wayan ku ne ya sanya ba na ku yi ma Allah ba sai ubangiji ya kale ku da wayan ku sai manzon Allah bayan ya ga abu na wuce gaya mishi ya juya ba ka da safan nan dan kadan yace ku dai zuwa ga Allah da karshen sai umari ya ce manzon Allah aljanna a can yace a aljanna da ku a can ya dauko da dabino cikin jakar sai yana ci bayan ya wata kalma bakin bakin annabi ya ce menene ma'anan bakin bakin sai ce mama Allah har in na tsaya sai na cinye dabinan nan kana zan je wajen makiya su bani mukullin aljanna na yi nace ka san mukullin aljanna ba gidan kai ke ba dan sai amma Allah ki amso ba to ga yadda ka je ka amso dabinan zai ci ya jefa da shi ya ruga qatal hatta qutil ashe mabiya ne ga dokokin annabi sallallahu alaihi wasallam masu ji ne ga abin da annabi ke faɗa kuma suna aiki yau annabi baya nan me ya bar mana na gadon mu da za mu yi aiki da shi shi ne qur'ani da sunna in da gaske muke mun yi imani a ji taimiya bai kamata mu rika yin abin da Allah bai so ya gani ba ai mun san Allah na ganin mu dan ya ce inna Allah sami'un basir yana ci kuma yana gani altabi ibn taimiya mai suna a akatu wasiya sai sai inda da gaske ne mun yi imani to bai kamata ba mu rinka yin aikin da muka san Allah ya ce bai su ai to da muka yi na gani bai kamata ba mu rinka faɗin abin da muka san bai da kyau domin mun faɗa Allah ta'ala yana ji inda gaske muke in kokari muke yi to muna iya komai amma dai fa sai ya alamu na kadan mun rinka zamu na shi gobe kowa zai sani abin da kai da kyau ne ko ba da kyau ne oho gobe akwai wani mai ciki da hatim adibin hatim ya hangi haka ya san babu shakka wata rana mulkin shi ma zai gushe wa ri'atan su sukuta mulkin sa da jagorancin sa zai kare ila ayin ila izarati ri'atati wannan mulki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullun karuwa yake kullun karuwa yake zai rusa duk wani mulki da ba shi ba kayan biyo gari duk rikicin da ake a duniya da kwaramniyar da wannan addini ke sha ba a cewa zai ragu sai dai karuwa biyakan da ake da a samu mutum ɗari a kashe a falastin a yanke talatin a afghanistan ku tuna ba saboda bakin ciki da wannan al'umma saboda kyamarsu da ake a bosnia an yi rami rami an kamo rayu aka zuba aka ɗore shi aka suka mutu wallahi dan bosnia na ban labari muna kasu da shi a koyi ya ce ma nan garinmu wallahi iyayenmu aka kamo da ransu sai a kamo a ɗaure sai a ce masu kiram a kamo a ɗaure a ce ba aka sa ka tafi ta dinga tura ya shi akai aka dake su aka basu nan kowa ya mutu wataƙila wasu wasu lokaci ake tono hannu a gawo ki daga baya har aka ce kotun duniya ta ce a kama wannan dakarun sojan a ne aka yi wannan amma a tsammanin ka an rabu da ko an ƙaru yanzu ƙaruwa ke kullum musulunci kullum ƙaruwa yake duk da ake cewa shi ne karami a tsakiyar sauran addinai wanda ba na Allah ba amma kuma shi ne kaɗai ke ɗaukar da kowa ne so abin da ake so shi ne ka ba da gudun lokaci lokaci ka mata ma wasu da lokacinka ka koya musu wani abu malamai su ba da lokacin don su gaya ma al'umma tafiya su gaya ma al'umma ka yi kokari tsakaninka da wani malami ya zama kwantak cikin rayuwar da kullum awa ashirin da biyu wacce kai ba gane ba da Allah malam ya ake yin za a yi fitsari da wace kafa ake shiga duk da kai baka sani ba wanda yanka da wanda ya rayu abin ne ba akwai mishi ba da Allah malam in na ce wallahi da sake matata in sake da dan cika alƙawarin Allah ko kuwa sai ka ce karka sake ta kai ka fara dan sake bai da kyau musamman akwai ƴaƴa bakwai sun tafi bar maka wajen wa muna ganewa dole wasu abubuwa sai ka yi tambaya ya zama tsakanin kada da wani malami akwai kyakkyawar alaka ta ka rika maka da Allah malam kaza yayi da kyau a bai da kyau sai ka bari in kai baka iya zama malam to malam ya bada lokacin sa na koya ma al'umma karatu a waya koya ma al'umma karatu a masallaci yi musu karatu a kan ko ina akwai wani malamin anguwanmu wala bai wani abu ya mutu ya mutu Allah gafarta mishi yana kan gadon mutuwa aka aiko jama'a daga wani gari sabbe shi akan matsala su ba san mai lafiya ba suna zuwa aka ce a yi na fosfo sun je sun iske ya dogo su ba matar na maka da ruwa ya dawo ya farfado ta kai shi bayi ta ɗan mai wanka ya zo ya kwanta aka ce ga wasu rajin zai shi suka ko suka ce malam Allah baka lafiya ma da gari kaza muke tambaya ka kawo mu yana ga rufa ya ce mai tambayar ku gaya mu suka tambaye shi ya amsa musu suka koma gare waye rasu malamai ku ba da dama irin wannan umar ɗan kaɗa yana kan gadon mutuwarsa an yanka shi Ina kan gadon mutuwa ya ga wani yabo yana jan riga ta zarci ta jan kafa ya gaishe shi mutum shi ku dawo mun da wannan yaro ya ce daga tufan ƙasa ma zai fi tsoron ka zuwa ga Allah ma'ana tsoron ka zuwa ga Allah zai karu kuma rigarka ka za ta mai tsafta ashe malamai kuma da lokacin a yi aiki da ku ta kowane irin bangare don za a yi addinin na ga mu kwanakin ba ce har yanzu da sauran mu neman ilimi da kai da matarka a gida kuna iya sayan kati na dubu daya a sanya lambar wani malam a family affair ku roƙi malamin nan ya ba ku minti talatin ko awa daya a duk cikin kwana bakwai da kai da matan ka biyu kowace ta buɗe umda wanda marasa suke koyarwa a nan ko ya bude muku yari salihi ko wani sami da masu kulki koyarwa cikin karamcin da yake muku ka bude gana ka gana ta ku sanya yan karamin su yi a harshen ɗinka ana magana kowannen kudaci malam ya baku lokacin da dare ne ko rana ko da yaushe shi ya sani ran lahadi ko asabar ne da Allah ba na zamani ka bugo maka waya kana gaya mana za ka yi su mara a waya littafi a gabansa babin zakatul fitr yana karanta ku ci amma kula ku sai kafi ba yi zai hawa idan na salakon ci gida da wai na ka nuna sai mutum ya maka flashi Kar sai ya kashe Kar sai ya kashe Kar sai ya kashe to maka ko ɗan uwa ne shiga bala'i bari buga kuɗin ke na kai naira saba'in ka buga assalamu alaikum cewa ke magana a daman ɗalibin ka ne daga almanda da ala tambaya zan yi mana tambaya ko da kuɗi na wala ana yi tambaya da yi amana kuɗin mana to kar mai haka kada ne haka ku bari ku buga malam sai ka minti arba'in yi ne muku sharhi wannan hadisin gashi a gaban shi gashi a gaban idan ya gama minti ashirin kuma na tambayoyi ne da jawabi ku dinga kuma sai ku ba Allah kiyaye mana zai bace wallahi inda kai shekara da kana haka sai ka san ka amfana to me za ka shi a sati da kai jumuriya yanzu wani program ne a sudan african tv free ko an fara sanya na shekarar jiya an fara sanya shi darasi ne musu na wata shida daga januwari zuwa shi kullum za a sanya shi ana kama a Najeriya ana kama a Sudan ana kama a Saudiya ana kama a Ghana ana kama a Togo duk inda harshen Hausa da ma inda bai nan duk ana yadawa saboda ci gaban da ake na addini yanzu da ina kwanci wani mu daga Saudiya ita ma na ga program ɗinka da kai magana akan musulunci a gidan musulmi yace na ji daɗi kuma na amfana gaya a saudiya bai gindin magani amma ba haushin can ne ta kare ne yace na amfana sai ne masu da waya wanda gida tv wannan malamin da ke program ne sunan shi so gaya mun sunanka kuma suka bar lambar wayar ka sai na bugo domin in tambaye ka yanzu matata mun yi biki in buga mun yi fada kuma ta kai ta ce sai sake ta ƴaƴan mu biyar na ce wata wallahi na sake ki to dai malam a da suke yanzu na kasa ma zai kusanta da zama sokuncin Allah aka ba ya za a yi malam ka ni ina fa nan ka nawa shakka shan duniya don ne nan ba da zai ruwa ina wata ke turiya shi amma yake wa saboda abin da aka yi a duniya ya gani Allah kaɗai san wanda ya gani yanzu da ake abin ana yi online ɗaya su da suke mamala ga program ɗin gaba na gani yanzu a shi wannan hanya shi ɗan uwa ku tuni ka ya rasu yana da majalisi kato irin wannan a amerika a waya ake darasin sakamakon haka ne ma aka mai shi a dar wanda ban ba yi kar mu zama masu wayo wayo da neman duniya ba neman lahira ne muna ganewa abu ne mai sauki tabbai malam tukur da alkana lokaci ma tukun kamar yaya a kwana bakwai zaɓo lokaci za ka ban awa daya ma tukuru ya baka awa daya a gida ne yake a ofis ɗinsa ne a duk inda yake ba ne awa daya ya baka taimakon awa daya ka ce a samun littafi da iyali na gida da kai da ayan ku haɗu ga sifika kowa na ji ka sautin malam ara su da ƙananan program ɗin har ane ana da cewa a haka a tiri ina gani to amma mu kai zama kullum dai in ga mun yi dabara sai dai wajen neman kuɗi a kafa kware wajen waye kafa madara amma baka da waye wajen kuma neman addinin ka wannan wannan karancin karancin karancin basira ne a cikin addini muna gane ko wannan bawon Allah da ya ga da ya ga duniyar fa za ta yi bashi kuma al'umma sun fara ganewa babu wani abin da ya fata shi ma yunkura fa'ada rasulullah salawatullahi alaihi a sun adawa sai gwatun ya zami shi ne bari mu ƙara ƙwarin ƙiyayya a kada mu da ma'aiki mu yaƙe shi idan muka yi haka za mu samu cin nasara lokacin da adiki wannan magana fa ba huwa la ya'rifu bai san shi ba bai san wa ake ce ma annabi ba amma dai ina ganin mulkin sa karuwa yake kullum mulkin sa karuwa yake kuma ka san yau a ce kana mulki za a kwace maka sai bai da karfin kai kare ku duba dai abin da ke faruwa a duniya kan mulki ne abin da ya faru a misra kan mulki ne mubarak da kare saki bayan jama'a sama da goma sun mutu abin da ya faru a libya kan mulki ne bayan jama'a sama da ɗari uku sun mutu shi ma gaddafin ya mutu abin da ke faruwa a yanzu a siriya kan mulki ne yanzu allah kaɗai ya san al'umma sau kuma na yau ɗaya wasu mutu shi da tun da aka zo mai mulkin nan yace mulki a ga shi nan Allah ya kiyaye sai an jima sai kwa shi kashi ya umara ki komawa dan kana kama shi a sai za a yi mai kana akwai mai jin labari yanzu burkiba da ke tunisia da ya ga an yi wata ya bari yana jidda ko ji ana labari sai su ba a yi to amma sai mutum ya ce ba zai saki ba sai karfin shi ya kare sai karfin na kai kare la'ayi saboda aka yi kama ya shi yaƙi mai muni yaƙi na bakin ciki don kana face mashi bakin sa la ya rufe wa abu mu a adamul bauɗi ya kyamace shi mummunan kyama ya nuna kiyaya gare shi mummunan kiyya saboda an yara kafin ya gaishe kasan ba abin da ke da muni kai baka san mutum ba ba gaishe ba labari aka ba kawai kulle kiyami ta baka je ka jure yake faɗa mana ko ba ka ba ta ce maka sannan malamin ɗan kalan zaki baki gare shi ba ka ba shi kan ka je baka shi in ka kusance shi babu shakka sai hankalin ka ya tashi don sai ya juya maka hankali <coughs> kar ka je shi haka yanzu an an yi positive din mai ɗinka an haɗa gaba da wanda baka sani ba wa zalla ala adawatihi lil islam qariban min 20 ama haka ya zaure yana kyamar addini sama dab da kusan shekara 20 hatta shara Allah ta rana da awata da huda wal haq har ubangiji ya shimfaɗa ruwan imani a zuciyarsa yau ganin gane kira na gaskiya da kuma shari'a wal islam wal islam al-adil hatimin na nasarsa to ya aka yi imani shi yanzu ya ji labarin da'awar ne kuma ya yaƙi ya gane mata nasara ba ka sai ubangiji ya tarza wa shi nono to wajen shiga shi islama ya kamata mu bari ya gama mana bakin shi yanzu ga mun nan mun gidan abi bin hasu ya ba mu labari abi assalamu alaikum ga mana malam marubuci ya ce fa natruku rajuli nafsihi alhadisa an kita mu bar ma wannan bawan Allah labarin kansa ya gaya mana to bi aula wanda zai ba labari a kansa ya fi kwarewa sama da kowa malaman sunna suna cewa sahibul kissa kisa bi qisatihi min ghairihi wanda yake shi aka mara shi zai baka labarin zafin marar da kirci na wani an gane ko saboda duk wanda zai gaba ka ce kai ai da aka bige shi ya da sai ne tungulu ku kira mana shi ya gaya mana kai haka ne ya ce ba haduwa ba ce haduwa ce irin ta yan kwallo da kafa kafa yana hariji ku zara ko da zama shi kawai cikin ya shi kawai wa ne wanda a ta mulkinawa da karin tashi a ce aje abin kwallo da ka sai gola wataƙila ma shi zai buga ko ba da wani haka sai ka ba haduwa gaske ba ce haduwa ce kawai ta wasa amma kai ka ce da aka banka da mai shi ne bari ba mu labari da kai shi muna gane wannan ya ce wafi riwayati ha ajda shi ma'abocin kisan. shi bi dacewa ya yi imamu labarin kisa kuma riwayar kisa daga bakinsa ta fi zama daidai ta fi zama gaskiya kala abi abi ya ce ma min rajulin min arab kana ashaddu minni karahatan li rasulillah sallallahu alaihi wa sallama hina sami'tu Ya yace babu wani mutum a cikin larabawa da ya fi ni kyama da hanci da nisa da wannan kira da mamman Allah ke yi in dai a cikin arba yake tun ran da ji labarinsa faqad kuntu amiran faqad kuntu amra amra sharifan ibrahim sharifan ni mutum ne ma'ana mai mukami mutum ne mai dogon mukami a gida sarki ne ne wa kuntu nasraniyan ni kuma kirista ne wa kuntu asirun fi kauni, wa kuntu asirun fi qaumi bil mirba fa akhudhu rubuwa, min ganaimihim kama kana yaf'alu ghairi min muluki arabi yace duk abin da aka yaki aka samu a dukiyar al'ummata ina gida zan turo bayi na su amsa wani rafo ko mai an samu a duniya ta wannan yankin ina ga za ka wafo sai zama mai dukiya mai dukiya da mutar hankali muna gane abu sun da ke a cikin su ba wanda ake ba dukiya haka shi kada ake ba wani wafo mutum ɗari sun je yaki an samu naira miliyan ɗaya shi za a ba to da za a fi miliyan sauran akwai da samu na kasan babu shi kada ke zaɓin wannan ran da aka ce daula ta fadi ya ne ya ji ku ga aiwa da ne so da kai dage tsayin da kansa ya bata kariya shi ne ke cewa haka na tsaya ina yin haka fallan masami su bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam karitu ladin da annabi yana kira yana mai da mutane bayan mutane al'umma bayan Allah ne ba shi ku sai la ilaha illallah tuflihu za ku ci nasara a bayan ƙasa ku yi kaza ku yi kaza sai na ga in zan yi haka ba ni ba zan amfana ba sai na kama kyamar shi ya ce walamma abu ba amuru wa shida shaukatu yayin da al'amarinsa ya ƙara ƙarfi kuma mulkinsa ya ƙara farjini da ƙarfi har yau wa ja'alat juyushu wa sarayahu wasu wa tukarribu fil ardi arab ya zama sojojinsa da yake fita yaƙi a cikinsu da da yake turawa shi baya bin su suna kai farmaki kamashin duniya da yammacin duniya da yadda kuma suka dumfara sai wurin ya bani qultu li gulamin li yar'a ibli wata rana sai na kira wani bawa na da ke min kiwon raƙuma sai na ce mishi la balak kalmar la balak kalma ce da ake gaya mutum ko dai yabo ko zargi amma abin nufin da anan yaman shi ke so yi an gane ku kaza akwai yabo ga bahaushe wanda bai san Allah ba da kirki ba babu jin bahaushe malamin su ne zai wani aiki a ce ya je wani gari yayi da'awa jama'a ɗari sun yi imani har sarki kirki iska kisa ai malamin nan dan kan kaza ne wai haka shi a wurin sa yabo yake ko a matsi ne ma muna ganewa ko to akan yi wata kalma cikin tafiya bada mafiya zam akwai yabo a ciki kuma akwai abin aibantawa a ciki to shi a nan yabo yake an gane ko wani ana ban labari an ce baban shi ne wani abin kirki babana shaki a yi wani haka shi yabo kuma sai amma kuma aka ke tiyatsi ne mushi muna gane ko amma kuma imani da alkur'ani sunna wanda bakin shi ya saba da koyarwar addini بقى لما تيجي له بقى كيش اذا اجى ابي كيف انت الله اكبر اللهم لا ياتي بلا بالاسمات الا انت ولا يدفع السيئات الا انت ولا حول ولا قوه الا بك وانا اكو مسلم لك فدي لما جاء ابي كيف كيكو كيش يسا يتي لين كلاو نيارو نتي ما عايز لي من ابني انه كان سمانا ساتر كيان وربطها قريبا مني ya ce ka nemo mu raƙuma ma'ana zarafin raƙuma kuma mata masu tauri wanda idan za a ja su a yi tafiya da su ba za a sha wuya ba ma'ana masu lafiya ka ɗaure mun sunan ne fa'in sami ita bijeshi li muhammadin aw bi bi sarayahu qad wasi'at hadhihi idan ka ji an ce dakarun annabi sun shigo ƙasa sallallahu alaihi wasallama da shi a cikin shi ne sojojinsa ko kuma a'a wa'inda ya turo ne amma shi na gida madina to kawai aiki ga shi ne kasa da shi ne ka gaya mu wa fi zata ga zafi aqbala ala gulamin wa qala wata rana da hantsi sai ya fuskanci yaron da ke ce mishi ya maulaya kalmar maula suna ne mushtarak muna shi da yare na usul fiqi asma istirakiya kamar a ce ayin kalmar ayin ba ido kaɗai ba akwai ido na kallo ido wani akwai idon ruwa daga dutse akwai ido jasusi dan leƙen asiri muka ce mai ayin akwai ayin na dukiya duk wanda aka ce musu ayin idan mutum ya ce maulaya maula akan ɗauki shugaba maula akan ɗauki bawa Allah ta'ala shine mawlal Amadu, amanu wal ladina kafaru la mawla lahum ko kenan ashe a wannan kalmar ta maula Allah majibincin al'amarin bayan sa shugaban sa ko ba gaba da aka ce salim maula abi huzaifa a bawan sa ne a cikin su yake yaro ne a cikinsu. muna ganewa to sai kira maula maulansa anan wannan yaro da ke ne aiki yace ma kun tanwi أن تسمعه إذا وضعت أرضك خيل محمد فاصنع الآن فاصنعه الآن فقلت ولما سكتك أمك ولن يارا وفي نفس نفس أقبل علي ولاني وقال وتلانا سيارا من يدون سعنين ما شرطة بيانا يارا من يدون سعنين سيسمى يا مولاي يا شو abin da kai niyya za ka yi idan sojojin muhammad sallallahu alaihi sun sa kafa a garinka ka ce za ka yi to kai yanzu sai ce mai kai me yake nufi da wani magana ka ya ce fatsala inni kadira aitu ra'ayatin jirushin ni na hango tutar yaki a tsakankanin gidajenmu da a fi ya ma'ana in tuta ya kasu su kudura bin layi layi misali wanda ke abuja gidan shugaban kasa sai a ce an ga tutar yaƙi a can wajen lagos ta a sun hayo ruwa suna kaɗawa suna gwada maka ɗan abuja ke da shirya ko ba ka ba domin duk inda ka je na aka gidanka muna gane ko fasa'altu ana fakila ne li zai shi muhammadin da na ga tutun nan tana kadawa sai na yi tambaya na ce wannan kuma su waye sai aka ce mun ai sojojin muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam su ne su ne fa kuntu lahu sai na ce musu a an noka allati amantuka bi idadiha wa qurbiha minni sai na ce mai kirgamin wa inna la kuma da sai ka daure mai kudarbi da guda nawa ne ka daure min yanzu sun mana hattu da sa'ati sai na miƙe a wannan lokacin fada autu ahali wa auladi ina rahim al'ardu da fi ma'ana a haina ko a babnaha na miƙe sai na kira ‘ya'yana da iyalina da mata kenan ku shirya za mu gudu wannan garin ina zabar wannan ƙasa da aka haife muna santa yana son mu cike muka rayu ya za mu gudu wa ja'altu faghid na sanya wa kaina da sauri sauri nake ina sauri na hawa bila da shani na da fari kasar Siriya cikin Sham ko da yake a da idan ta Sham garuruwa hudu ne Sham Siriya Falastin Jordan Lebanon su ake ce ma Siriya a da ɗaya ne zo bature ne ya yanka domin su mai daɗin ci muna ganewa maki ne ya raba kamar da an gada misali kasar hausa daga nan har mali har je fantana gari ne da bature ne sai ya haɗa mu ya haɗa mu gaba da yan uwa ya bai da wa'insan faransawa ya bai da mu ko ba ci kiyama da uwan ba faranshi in ya sa bakin wanda ya daure ya sa shi duk duniya gane yake ba wanda zai daga kafa in ba dan faransa ba dan gidan beto dan bature dan gane ko najeriya idan ya daure cikin sa da bai jikin duniya ba wanda yake shi in ba dan ingila ko amerika shi za a tura sa ba da yake yi irin sa amerika yake yi amma bai iya yaran annabi ba sallallahu alaihi wasallam da an ce yaran annabi da qur'ani dan abota mishi sallallahu alaihi wasallam wannan ku da iman idan mun samu mana tukur da ya fasara mana mu kam ne ba mu lokaci amma ya bani shekaru saboda tana cikin yana kuma har yanzu masu da shi masu ce da iya ba muna gane ku Allah ya sauke mana ita sauri nake yi ina ta gudu kuma garin nan ka a same ni ina ta gudu in duk fara garin sham muna gane ku li alhaqa bi ahli dini min nasara wa anzila ibrahim ina gudu ne don in sami ma'abota addini na a wannan yankin da in sauka a wurinsu in ci gaba da yin addini na irin nasu وقد أعجلني الأمر عن استقصاء أهلي كلهم فلما اجتزت مواضع الخطر تفقدت أهلي فإذا بي لتركت أختا لي في موطننا في نجدي مع من بقي هناك من بعيد ya ce ina sauri a shekarun saurin ban gama kitsa iyali ban ɗebo su duka na ba wasu na ta gudu na ta gudu ya ce bayan na gama na je wani wuri inda da ke tsammanin ba hadari a wajen sai na zama ina jibiyar ina wani ina wance ina wance sai na ga ab ai na baro wata 'yar uwata a ta cikin garinmu a ina a cikin nafi na baro ta tare da sauran wasu al'umma ta yan ƙabila ta a wannan garin wani bai kulle min sabili ila rujui kuma ni ba zan iya koma wannan garin ba yace fa madaitu liman ma'i hatta balagtu sham sai ci gaba tafiya har na kai ƙasar sham ban dawo baya ba na kai da wajen sham kuma rabo ne rabon muhammadu da ya kama ni kauna ya gaba wa kautu biha baina abna'i dini na zauna a wannan garin tsakani na da yan kabilan masu wannan addini irin na amma ukhti faqad nazala biha ma kuntu atawaqqahu wa akhsha wannan abin da nake tsoro nake shakka ya sauka akanta menene musulmai sun zo sun kama ta da sunanta ya yi imani bayan Allah abin kallo abin tunani kullum ina mai mutawa duk abin da kaji an ce ma na gaskiya ne nemo shi karanta idan aka bata maka tunaninka kuma kai ne rashi akan alaƙarka da ubangijinka kai ne kai asara ba mancin ba don wancan abin da yake bukata ka zama ɗan uwansa ku shiga jihar na mutane an tambayi dan abbas masanin tafsirin alkurani da aka ce me ya sanya ya hudawa suke bakin ciki a kanmu suke sai san karya ku kamar da Ƙur'ani ke ba labari. Na yi wajen da zina kafaromin alli, kitabuwan, mushrikina. Har yanzu zai alaikum min fa'idani rabbi ku. Wata wala ya na nuna? Yau ƙawatu, nuna idan zaɓo. Karshe ni kawai. abin da yake faɗa ce ba ku ji abin da Allah ya faɗa a gaba ba ya ce me ya ce hasadan min inda an fasi su ne muku haka ne saboda hasar da abin da Allah ya muku Allah madaukin sarki na sabu ya yi mana ni'i masu rahama ta kwanciyar hankali ta nutsuwa ga wannan addini da makiya sun san me da ke ji a cikinsa da sun yaƙe mu da makami sun kwace shi amma mu kaɗai muke jin nutsuwarsa mu kaɗai muke jin daɗinsa mu kaɗai muka san irin ni'ima da Allah ya mana to kada mu bari ni'ima ta kauce mana kada mu bari ni'imar ta kauce mana ta koma hannun makiya wani ta kuma yana zaɓi mu yi kokari mai kuka bisa abin da ya wuce a baya amma kada mu zama taimaka da maimaita irin kuskuren kuma a gaba ina maimaitawa wannan al'umma suna buƙatar karancin kudin da rayuwarsu ku ba da ranku wajen yi hidima ga addini ya doge a wannan al'umma wannan al'umma kamar yadda sabai suka yi a baya sun yi abin Allah sabi ke miƙewa wa cewa fidaka ummi fidaka abi wa ummi ya rasulullah nari sunan haka ya rasulullah zan ba da kirji na an ba da kariya idan an kawo tara a sabe na amma ba kai ba duk suna yin don addini ga cigaba ba wani abu suke nema ba kuna ba yake muke ba ba da gudun waka mai iya rubutu a jarida ya yi don ba wannan addinin mai ba da kudin sai ya da don addinin ya ci gaba mai bakin magana ya yi don addinin ya ci gaba mai ba da kariya ga wuri ya ba da don addinin ya ci gaba mai mulki ya aiki da mulkin sa don addinin ya ci gaba duk wani abin da kake yi kowane irin aiki kake yi yi kokari ya zama kafin ka tafi kamar magada a wajen da Allah ku ya hakuri ina tsawaita muku kafin ka tafi kamar magadan ka a wajen da wanda da wani da ku rike nan wurin zan wuce ni kana sisi a jami'a to nemo irin ka irin ka zura ku da kai idan da baka nan ko ban da dai sallah dai ya office din ko da bai zo jami'i ba ba na ba ku ce mu kar yayi ki ne isa ba tun da manzon tsira ne farin jikar da Abdullahi ni yau karibi haka ku bar gado kyakkyawa ga 'ya'yanku ku bar gado kyakkyawa ga al'ummarku makiyin Allah duk iya girman sa a duniya makiyin Allah ne kuma alkur'ani ya ce bai da amana ko da kai kana ganin a'a mutumin kirki ne mai amana Allah ya ce bai da amana yanzu kai ne mai ƙarya ko guru ne kai ne makarici ko ko Allah hashar la ya ayyuku na kaziba ubangiji zai bai zama mai ƙarya yanzu kai ne makarici Allah ce wa da bai san ka ce Allah abu kira ne kai shi ne bai da ce mace aure kwalina ma ya je Allah ne ya ce a maka ne ba ya sanka. ya kula ga da shi to wannan ba na hana mu zama tare bane da yin abin da ya dace amma dai mu gane in an tashi daga taro kowa san gidan koshi ko ba ka abin kan ce ba idan mun gaba taro kowa san gidan koshi ce in haɗa kai da wani mu kwari mai san Allah gaskiya kuskure ne a rayuwa ba za mu je ko ina ba Allah ne kallo ko taimake mu kafin a kira sallah akwai dan uwa wanda kun san shi a TV wasu sun gan shi a tsere malam mahmud bin adamawi ba fulatani ne ba fulatani ne in ce jagoran bare bare ko ko ce abin nan na gaba ba ba da rabi na kallo na ba haka da kiri ne muna gane ba ko bawan Allah Allah ya rufe shi da ciwo ba shi lafiya yana kwanci a gida tun bayan dawowa aikin hajjar labari na kai mai ziyara yana gida kwanci ciwo ya mai tsanani shi kai shi aka zaga da gida mai shi an kai shi asibiti losin roke nan ko an duba an mai da shi gida an zo dutse to ba zai ba ku labarin ba ma za kama dutse saboda ka an mai da shi gida ya dan fara samun sauki har ya fara fitowa lakka ina zan da ya je na nan sai ɗauko shi a kai shi gida to zai a satin nan jikin ya nu ya lugu shi shiga baki daya wallahi sai har abu bari na wannan magana ba ina ga muku dan awu bane ku to sai malaman ku ne ko ba ko bai ku yi musu addu'a a shekarun jiya na taso ina hanya sai nake mai waya malam ya jikinka sai ya ce to dai tun shekarun jiya bai yi bacci ba jina ya yi tsawa. kai na kamar zai buga jikina ciwo yi zafi ko ina da naka in uwa suka ce a ɗauko ni a kai ni giwa aka ɗauko shi a kawo shi giwa abin da za su biya kuɗin ɗaki a ba shi ɗaki shi kaɗai kuwa samu dama ya bace ba su da shi daga shi har sa uku har ɗaliban da suka ɗauko shi ba mai kuɗi za a biya a kama ɗaki ɗaya daga inda zai taro ne ya ɗaga zai ɗan uwa kawo wani taimako mu taimaka ba Allah nan aka tsaro nawa a jiwo da sauran in muka dubu goma a zamanin ka dubu goma ta kama su a ta kama na biyo shi wurin ta same shi a zaune ya ce malam ya jiki ya ce malam addu'a ku ne muke su kai mana addu'a kaga abin da ke gaya ma aka kice wataƙila mu tafiya na rai kai mana addu'a wala sai daga inda ku kuka na mishi sai na koma gefe da kira yaran shi kanin shi shi ke tuka shi na ce bai bari mai ce wala ba lanje bai bacci ba ba da muka iya idan muka bar shi gida ba zai mu ba za mu iya bacci ba shine muka tumuri mu rungumo ga baki da ya bai asibiti mun tambaye wani bawon a ke aiki alfanar ya ce eh a zo shi baya tukunna yana da baya Najeriya mu kama in ya dawo ya san me yi to kan ya dawo in ya mutu ba ya za a yi a kawo shi kewa ga ganin shiga na wani nan wannan ya sauki da dinga da ya fara bacci ya dinga bugo gobe ba sai mike ce allo ya kina ina ne sai barka kuma ba da maka rashin magana shi ma biya yi ɗakin ciki da mutane a ce malam bello ya jiki a ce malam allah ne ya tsawaki to shi ne muke tunanin ko a sake ne asibiti a canza shi a kai shi garkuwa watakila in ya samu ɗaki ɗaya ƙarƙashin jagorancin masu wurin su da abubakar bala ko a samu sauki sauki daga Allah ke zuwa ba daga mutane ba likitoci a asibiti gudun masu wasa'il ne hanyoyi ne na asbab amma sauki ba a hannun su yake ba a hannun Allah yake dan su ba ai suna mutuwa akwai wani likita da ya rabe ne a Abdul abdullahi shi ya duba na ka kidney problem ya rike damuna ya ce in je ai miskani anan ya kuskan in dawo da dawo da kai mai zuwa ga duba ya ce malam ai kidney stock ke da amma ba komai a dinga shan ruwa ga wani tabaji a sha ga magunguna in Allah zo da a samu sauki da na koma gidan samu sauki sai dawo sai aka ce shi ya mutu sai ce da tabara dama ashe kuma kuna mutuwa ce ba da muna mutuwa muna bayan Allah don Allah ku kokari ku yi wanda ba Allah addu'a ina hai malamin ayyadaka ya kasa ma zuwa garkuwa da zo mutu nake da waya ce ba na kana ina ce ba na ina gida an sallama zai kiwon ya koma gida shi an ji sauki ne shi to sauki irin da bakin bahu shi an ji sauki ya ce amma dai ina kwance su wallahi 'yan uwa ban san me zan ce mishi ba ina kwance a gida a yanzu haka ban san me ne da abin da kiyaye ce mai to ina zuwa Allah ya kiyaye hanya nema wani mutum wace da Allah na kaje ko da kai mishi na buga mu wani cikin Allah 'yan uwa ko da yara kai mishi ila an samu dacewa wata dalilin ne sa da kyau na magana yan uwa dole mu nemi mu tunan mu in za a ce da gaya muku Allah ba lafiya ya kwanta kuma kowa shari'a ya kare shi wataƙila ba ku sani ba ne amma idan na gaya muku sani sai a ce a kare shi kawai ran ne da a ah, kwana ga jiki mutu labarin ba kan lafiya ga jikinka kuma ina zumuncin me yake ai ba zumuncin kun san gudunmu da yake badawa a tafsiri Allah ka ɗaya sa inda murya suke kaiwa a duniyar mu ka sa ka san malamin al'adimawi Allah ka ɗaya sa inda suke malami ne na sunna wanda da zaki Allah ya Su bayan Allah wata kila cikin ku akwai zai bude baki cikin dare ke fasa zuwa ya ce Allah ka bashi lafiya Allah ya bashi lafiya mai sauki ne a wurin Allah saboda kyakkyawan baki irin naka akwai bayan Allah sani a nan wallahi a ɓoye. a ɓoye sun fi mu takawa da kusanci zuwa ga Allah in suka daga suka ce Allah ka yi kaza zai yi ubangiji yana faranta da bawansa cikin abin da bai tsammani ba su wata rubuta Allah ku taimaka mishi ku roƙa mai Allah Allah ya bashi lafiya mai bukatar ne nemi inda yake ya nan garin malin bello da ka aura ka ce ina ganin bello adama bai kai cika ciki za ka ka gare shi in ka da karfin za ka iya taimaka mishi ka ɗauko shi kai shi asibiti wallahi ba su wallahi ba sha'awa ka ce a ɗauko shi a kai shi asibiti kai za ka ɗauki da wani yansa muna so matan sama suna so ƴaƴan sama suna so kuma wani irin mina da wannan bawan Allah yake wasu kun san malama mu da ba walwa wasu kun san shi da aka kashe shi su uku ƴaƴan ashirin da bakwai malam bai idan ya bar wannan matar uwar gida uwar ƴaƴan ta koma ƙauyensu ba ba addini a ƙauyen wace gudunmawa zai iya mata irin gudunmawa da kita da kuri gaba ƴan uwa ana sai ya aure ta da ƴaƴan da uwa ba ya aura kuma ya rike mata ƴaƴan ya kai su makaranta ya kuma ya za manyan ƴan matan su isa aure yanzu yake ce muku na samu wani bawan da ke bukata ya zo ya gan su in sun yi mai kawai daura aure dauka ba ka san yanzu yadda muke ciki ba ko ya mata ɗaya ne ke zai kara da Allah mai kokari wanda zai iya ya ce ya duba shi ya ɗauko shi ya shi asibiti muna sha'awa mu ma idan mun faɗo take da kwaye mana da ba mana amma don Allah ya kamata mu duba ɗawainiyar bayan Allah irin wayannan Allah ya taimake mu ba mu ikon dacewa dora mu akan tafarki mustaqimi ya kuma yi amfani da mu wajen yada wannan addini nasa Allah kai da sai mu da abin da ba ma iyawa ubangiji Allah idan kayi ni dora mana jarabawa da fitina wanda ka iya juya addinin mu Allah ka amshi rayuwar mu kafin lokacin nan Allah ka sanya mu koma lahira muna musulmai muna masu imani muna amintattu ubangiji Allah ka ba wannan bawan Allah lafiya Allah ka ba shi lafiya Allah ka ba shi lafiya Allah ka ba shi lafiya Allah ka ba shi lafiya Allah ka ba shi dogaro da ɗawainiya da haƙuri akan irin isla'in da ya samu kansa Allah shi ne mai iko akan haka mai iko akan komai